قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون sai manzannin nan guda uku suka ce suna masu mayar da martani ga mutanen alkaryar ubangijinmu ya san cewa mu manzanni ne zuwa gare ku ya kuma abota alkarya kuma wannan ya ishe mu hujja